Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin na wannan mako zai ba da hankali ne akan hasashe da masana suka yi akan yiwuwar ɗaukewar ruwan damuna da wuri a wasu sassan Najeriya wadda ba kasafai ake samun irin haka ba kuma hakan zai fi tasiri ne akan manoma. Kamar yadda aka sani dai, noma aiki ne da ko ba ka yi yana da matuƙar muhimmanci da tasiri a kanka kasancewar ta wannan kafa ce ake samar da abincin da al'umma ke ci. Manoma kan yi shiri gabanin faɗuwar damuna kama daga sharar gonakinsu, sassabe da kuma huɗa har zuwa lokacin da za su yi shuka. Bayan an yi shuka da sauran ɗawainiyar yau da kullum, manoma kan saurari isowar lokacin girbin gonakin nasu, lokaci mai matuƙar mahimmanci a rayuwar kowane manomi. Sai dai a wasu lokutan, wasu manoman kan yi rashin sa'a a sakamakon katsewar ruwan sama, lamarin da kan haifar da mutuwar shuke-shukensu gabanin nunarsu. Wannan shine yanayin da wasu ƙwararru ke hasashen faruwarsa a bana a wasu sassan Najeriya, inda suke cewa da alamu damunar bana. ba za ta yi harshe ba a wasu sassan yankin. Mr. Filawus Yohana Iliya ƙwararre ne kan hasashen yanayi kuma daraktan kula da sashen ayyukan ƙwararru a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi ya kuma bayyana cewa tun bayan samun wannan bayani suka fara shiri ba kam hannun yaro. Tun daga farkon damina lokacin da muka samu wannan hasashe daga NIMET, mun sa wannan a cikin ayyukan da muke yi mukan fita cikin al'umma a kananan hukumomi ashirin na baucin nan muna kokari muna fita a wata dai mukan fita kamar a zones uku nan kowane zone ɗaya mukan zaɓi local government ɗaya mu je mu je mu gabatar da community sensitization to a cikin wannan community sensitization mukan gayyaci kwararru daga jami'a da kuma wa'yansu kwararru wa'yanda ma'aikatanmu ne da wa'yanda ma sun yi aiki da mu sun yi gaba amma kuma saboda kwarewansu mukan ba su a darussa masu mahimmanci wanda suka tafi daidai da bukata na wannan lokaci to a ciki akwai darasi da muka bayar wanda ya jibanci maganan sauyin muhalli da kuma a hasashe na yanayi musamman ruwan sama na daminan bana to a cikin mukan faɗakar da su cewa to saboda wannan hasashe da aka yi cewa da a iya samun irin wannan yanayi don haka akwai iri na amfanin gona waɗanda suke da inganci na musamman wajen jure kamar fari da kuma jure wayansu yanayi irin wannan da kuma waɗanda suka na da wuri saboda idan damina ya ɗauke da wuri kafin nan sun kai sun ba da abin da ake bukata. ya kake ga hakan zai shafi tsammanin da manoma suke bana na samun kaka mai albarka na fita daga wahalan da ake ciki na karancin abinci da tsadan abinci. eh to kasan shi wannan hasashe din amfani ne da aka yi da ilimi na kimiyya da fasaha wanda Allah ya ba ma bil adam don haka kusan ba da a ce karya ba ne kuma bisa ga yadda daminan ya kasance duk wanda yake da lura zai ga cewa an yi ta fama ma da da fari a cikin daminan to amma Allah cikin ikonsa da ruwa ya dawo yawancin amfani sun falfado amma duk da haka kamar yadda muke gani yadda abin ke tafiya har yanzu ruwan nan dai wani lokaci sai a yi kwana biyar shida wani lokaci har goma ba a sami ruwa ba to gaskiya saboda wannan akwai alamu abin da ya kamata da a gona za ta bayar a wannan shekara na noma na banan ba za a same shi ɗari bisa ɗari ba da haka akwai yiwuwan a samu saba'in bisa ɗari zuwa tamanin bisa ɗari misali su manoman wace shawara za ka ba su a yanzu da ake cikin wannan hali da kuma shekara mai zuwa a noman baɗi idan allah kai mu to shawaran da muke bayarwa shine akwai abin da muke kira supplementary irrigation musamman idan har eh, gonar da ruwa ta ɗauke mata idan mutum yana da halin da zai iya ba da ruwa ma gona akwai yadda akan ɗauko ko ruwa a tanka ne na ruwa za a iya sanyan ruwa a zo a yi amfani da injinan bayi a ɗan mata bayi ɗaya biyu saboda ta karasa sata nuna to wa'inda kuma suke wuraren da akwai a inda akwai rijiyoyin bursasai da sauransu za a iya ɗauko injin bayi a yi bayar to banda wannan kuma shawarwarin da muka riga da muka bayar na iruka masu juran a wannan takaicewan ruwan sama da sauransu wayanda suka riga da suka mori irin wayannan irurukan to ina ganin ba za su samu matsala ba amma kuma da shike mukan ba da shawarar ne saboda a more shi zuwa gaba muna daɗa ba da shawara zuwa baɗi sai manoma su kare ilimin su na fahimtar cewa yanzu yanayin damina ba kamar yadda da muka sani zamanin kakanni ba akwai matsalan canjin yanayi wanda kuma ya shafi duk wani harka na yanzu a duniya duniya sannan kuma ita noma da shike ita ce muke dogara da ita to wannan canjin yanayin ta shafe ta da dama daga cikin manoma musamman a yankin arewacin najeriya ba su koma ga tsarin noma na zamani ba wanda ke da sauƙin gudanarwa da samar da sakamako mai gamsarwa Mr. Filawis Yohana Iliya ya jawo hankalin manoma su rungumi wannan tsari domin ci gaban harkokinsu na yau da kullum. Da shike yadda duniya ta karkata yanzu akwai komai ya tafi da zamani. to akwai dabarbaru na noman zamani da yawa wanda muke kira ga manoma su ba da haɗin kai su rungumi noma irin na zamani musamman ma noman rani na yi maganan supplementary irrigation idan mutum yana da hali za ka iya yin rijiyoyi ma a gonanka koda da daminan ne lokacin da aka samu fari sai ka zo ka ja ruwa a rijiyoyin nan ka dan ba ma amfaninka bisa ga yanda kake da karfin yi sannan kuma na yi maganan ingantattun iri akwai irin da masana wanda Allah ya basu wannan ilimin sukan kawo abu wanda zai daidai da yanayin da muka samu kanmu irin kalubaloli na canjin yanayi to sai aka samu irruka wanda kuma suke da juriya ko cututtuka ne ko kuma fari ne ko ambaliya ne ya zo irin wayannan irrukan idan ka shuka su in Allah yadda za a ga cewa su suna daga juriya ba za su yi saurin lalacewa ba to banda wannan kuma akwai wayansu hanyoyi kuma wanda ake mora na zamani har da wayan hannu akwai application wanda za ka sa a wayanka idan amfaninka suna bukatan wani abu na musamman idan ka zo za ka iya gwadawa da shi ya baka sannan kuma idan kana so ka yi bincike ko akwai matsala duk akwai in ka ga wani abin da baka fahimta ma an kai amfani da su a zamanance za ka ga cewa ba tare da malamin gona ya zo kusa da kai ba za ka ga cewa ka samu biyan bukata duk da haka kuma su malamin gonan kuma a zamanance muna da waya a hannayen mu akwai lambobinsu sannan kuma akwai kungiyoyi da aka sa su kamar WhatsApp da sauransu wanda idan manoma suna bibiyan irin wannan to ba tare da sun sha wuya wai sai sun ga malamin gona ba duk inda suke za su iya yin cuɗanya na gaba da gaba da malamin gona ta hanyar wa'annan na'urori na zamani tun bayan wannan samun labari na yiwuwar ɗaukewar ruwan sama da wuri a wasu sassan na Najeriya masharhanta ke ci gaba da tsokaci tare da ba da shawarwari don samun mafita daga wannan barazana. Malam Sadisu Adamu Abubakar mai sharhi ne akan harkokin noma da kiwo shi ma ya lura da cewa damunar bana ta zo da wani irin yanayi idan ka kaɗauki yanayin daminar bana musamman kamar wannan shiya na arewa maso gabas ko ce ma kamar nan bauchi za ka ga daminar ta zo ne ma kamar tana langa tun daga farkon fara daminar an ɗan samu ruwa da aka zo ta 'yar gaba sai ruwan kuma sai tsaya yanzu misali waɗanda suka yi noma a farko farkon damina ɗin. karshen ta zuwa wajen watan takwas ɗin nan masara ta fara zara yanzu bangaren masara sai zamana cewa aka samu kusan wata guda babu ruwan sai zamana cewa sassare masara aka yi dole aka sake shuka wata to yanzu wacce aka shuka ɗin irin bangaren waɗanda aka shuka ɗin a yanzu haka bata ma kai ga batun maganar fara goyo ba kuma ana kaga ana batun magana sashen daminar ba lallai ta yashe ba to idan ka tsaya ka kalli yanayin abin kawai sai dai a miƙa al'amarin zuwa ga ubangiji dan har ga Allah gaskiya akwai mummunar barazana kamar yadda aka shaida musamman tsadar abinci saboda wasu dalilai abin da ya faru a labaran musamman kamar ambaliyar wadda aka samu ya shafi gonaki da wasu da sauransu to gaskiyar magana idan ka tsaya kalli barazanar abin al'amarin a bana da kuma na fassarar hakan ga shekarar baɗi abin tsoro ne kwarai da gaske to su manoman me zaka wace irin shawara zaka ba su tunda na lura ana buƙatar manomi ya amfani da iri ingantacce ya kuma biya shawarwari daga malaman gona eh kafin ma zo kan ga su manoma din kamar idan ka tsaya ka ɗauki yanayin yadda ake developing ɗin iri a a sauran kasashe na duniya ko da yaushe masana sukan nazarci yanayin damina yadda damina take zuwa ne sai a duba ce to ya za a fuskanci irin wannan kalubale din to amma amma idan ka tsaya kalli yanayin gaskiya muna akwai dan matsaloli na koma baya da ake samu ya kamata a ce kwararru tunda misali kamar yanayin yadda aka samu damina ta bana a samu iri akalla mai yi da wurin da ya fi na yanzu da ake amfani da shi a halin yanzu su kuma manoma gaskiyar magana yana da kyau ko da yaushe a rika daukar shawarwari na kwararru a ko da yaushe duk lokacin da kafin a fara tunda kwararru sukan fito kafafen watsa labarai a fahimtar da mutane a faɗakar da mutane a kafin da shafi yadda za a fuskanci shuka da sauransu yana da kyau a mai da hankali akan irin maganganu shawarwari na ƙwararru kai ko ma baka ji sako ba yana da kyau ka tashi ka je gidan gona da ke kusa da kai ka je ka nemi shawarwari irin na ƙwararru ga yanayin wurinka ga irin amfani da za ka noma yaushe ya kamata ka fuskanci al'amura to shi tsarin noma na zamani kamar misali a duniyance yanzu an wuci noma a tsaya ana jiran ruwan damina yanzu an fi ba da ƙarfi ne akan maganar ɓangaren noman rani to ya kamata a ce gwamnati da masu hannu da shuni kar a ce an bar gwamnati ta kaɗai su shigo cikin al'amuran tallafa manoma a rungumi noman rani gadan-gadan don wannan ita ce hanya sahihiya da za ta iya rage matsaloli da ka iya fuskanta a lokacin noman damina wato idan manoma suka koma noman rani kenan kwarai da gaske idan aka koma noman rani gadan-gadan ya zama cewa an rungumi tsarin kamar yadda ake a kamar zaka ga kamar mai kuɗi aka zai ɗauki tarakta ko taraktoci a je a buɗe filaye manya-manya a share a yi abin nan a zo a ja ruwa da sauransu ana noman yaso ana biyan su daga kaɗan kaɗan zuwa wani abubuwa wannan yana taimaka kwarai da gaske wajen samun amfanin gona haka zancen yake a wajen manoma manya da ƙananan su inda mafi yawa daga cikinsu ke nuna matukar damuwa kan yadda damunar za ta ƙare a wannan shekara duk kuwa da kyakkyawar fatan da suke da ita ta samun kaka mai albarka Malam Ɗahiru Adamu manomi ne da ya kwashe sama da shekaru goma sha biyar yana noma ya ce suna kwana suna tashi cikin tunani kan halin da gonakinsu ke ciki a sakamakon rashin tsayuwar ruwan sama yadda ya kamata. anan hakika damunan bana ta shigo da barazana musamman lokacin da ta shigo an samu damoyi na rashin ruwa to wannan ya saka manoma fargaba to wannan fargaba ta yi tasiri a wurin manoma har da ma wanda bai noma domin idan manomi bai samu rizal mai kyau ba to shi ma fa mai saya yana cikin halin yasu saboda duk abun dan juma ne da dan juma saboda wannan abun ya saka mutane suka kadu sosai yasa aka fita roƙon ruwa ba ji ba gani da masu hali da mana masu mulki da talakawa kowa ya ji abun a jikinsa yasa an fita roƙon ruwa aka ba da haɗin kai gurin roƙon ruwa domin komawa ga Allah. So wannan abin ya yi tasiri sosai sosai. To menene halin da gonaki suke ciki a yanzu sakamakon wannan yanayi da aka shiga? Eh to bayan wancan eh, fargaba da aka shiga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ji mu ya ba mu ruwa aka samu ruwa amfanin ya farfado ya ci gaba da tafiya to kuma gashi yanzu a dan wannan kwanakin bayan nan sai kuma aka sake kamar da a fuskanci wannan matsalar to lallai ya sake sa mutane sun koma cikin kaduwa da fargaba da juyayi akan wannan al'amarin. Ya kake ga damuna za ta kare sakamakon yanayin da aka ga gonaki sun shiga da ma yanayi gaba ɗaya daga farkon daminar har ta sa aka fita roƙon ruwa da sauransu har gonaki suka shiga mawuyacin hali. Ya kake ga abin zai kare bana? Shi dai al'amarin gona ko al'amarin damana al'amari ce ta Allah kamar yadda dai aka saba gani idan damanan ta yi harce ta fita yadda aka saba gani to in Allah da wancan abin da aka yi a baya na fargaban ruwa da shauransu in Allah yadda mutane ba za su shiga halin ne su ba to amma kamar yadda yanzu ya fara nunawa idan kuma damanan ba ta yi harce ba to da a samu matsaloli da yawa na gurin amfanin gona saboda a tun tashin farko amfanin ba a riga an shushuka shi da wuri ba to amma idan Allah ya sa yanzu aka samu ruwan daminan ta yi harce to in Allah da kuma da a samu nasarori a karshen ta waɗanne gonaki ne waɗanne nau'in kayan abinci ne kake ga za a fi samun matsala a kansu idan har abin ya kai daminan ba ta kai ba to gaskiya kusan in ce maka babu ɓangaren da ba zai taba ba sakamakon kamar da na ga maka ba a yi shuke-shuken da wuri ba to amma abin da zai fi samun matsala idan damuna ba ta harce ba shine abin da ya shafi dawa shinkafa abin da nake so in jawo hankalin mutane ko in ba su shawara kai shine idan allah ya kai mu damuna mai zuwa lallai idan an samu ruwa ya sauka to kar a raina ruwan shuka a yi shukan a lokacin da ya kamata a yanzu haka akwai wanda sun riga sun sare masarorinsu ba kuma a ruwan bana ne damana ba ruwan lambu ba to kaga sakamakon shuka da wuri da aka yi ya ba da amfani a wannan gaba sun girbe masaransu a yanzu suna kuma kayan amfani da shi to wannan shine shawari na ga manoma idan Allah ya sa an samu ruwa yayin da aka samu ruwa to amfani da wannan dama a yi shuka lallai mutane su kula da abin da su malaman gona suke faɗi na neman iri wadda yake yi da wuri wannan lallai yana da tasiri a al'amuran noma musamman yadda in muka yi la'akari da damanin da ta zo bana lallai neman iri mai yi da wuri yana da tasiri a halin da ake ciki magidanta da dama a tarayyar najeriya da sauran kasashen afirka na kokawa kan tsadar kayan abinci a kasuwanni a ganin alhaji abdulwahab tijjani ƙwararre kan dabarun noma na zamani idan damunar bana ba ta yi kyau ba halin da ake ciki na tsadar abinci zai munana to bisa ga dai hasashen da su masana suka yi to ba ma fatan dai ya tabbata haka din amma in ya zo din to abin da zai zama kalubale ga aikin noma shine amfanin gona zai yi a samu karancin yabanya amfanin gona to kun tuna haka ya abin da kuma zai zo shafi kuma yanayin abincin da ta kasa da abinci kuma zai zo kasance kuma kayan gona zai iya zo yayi tsada wannan shine abin da muke jin tsoro bisa ga wannan abin da zai kasance ne kuma ta tare ga gashi gani da ta zo daga farko mana. to ga kuma wannan abin a sashe to insha Allah shi manomi dai abin da ya kamata ce ya tattali yanzu dan abin da ya noma din yanzu dai za mu koma bayan da abin da ake kin kuma ake bani shawara a yi kokarin yawanci a yi shuka da wani kuma a iri mai yi da wuri ba mai dogon zango ba abinda ya kasa yanzu shi manomi kuma abin da Allah sa ya samu sosai ya tattali saboda kada ba za su ke ba kana za ce daga an yi ma an girbi kuma a zuwa za ka yi kasuwa rana tsaka inda lokacin kuma ga kasuwa farashin kaya kuma ba lokacin barata ba ta da farashi ba ta da inganci a lokacin su hukumomin aikin gona da sauran gwamnatoci a musamman kasashe irin najeriya me ya kamata a ce sun yi ne don iya shiri ma irin wannan yanayi da akan samu daga lokaci zuwa lokaci to haƙƙi dai na kan hukumomi farko shine faɗakarwa ilmantarwa da kuma horar da manoma daga kansu ma a samu lacicin malaman gona da aikin su nauyin su zama suna fallakarwa suna ilmantar da manoma da kuma ta kafan yanan gizo-gizo da kafan yada ruka da hakan nan farkon aikin da ita hukuma ta yi kuma na biyu kuma dole mu koma baya din tabbatar tana sama masu manoma fa abubuwa iri mai inganci to wannan yayi wadata kuma kan dan sassocin farashi da su kayan kamar su taki da sauran maganin feshi da sauran makamantansu to wannan shine zai zama abin da ya su nauyin da zai kasance a hannun ita hukuma kuma gaskiya a sa ido masu sayan kayan amfani ina ana boyewa to lalle yanzu gwamnati fata ta su haikan da cewa lalle masu irin wannan abun a nan taka musu birki kuma fitar da kayan amfani mu ma zuwa ƙasashen waje wadace mu ba kuma ba ta sa ido kuma tana kallon ana fitar da kayan amfani ba nan gaba kuma dai kokarin ta bada farashi mai kyau wa manomi dan abin da aka noma din ayi farashi mai kyau ta sai ta ajiye a reserve kenan har ko da an samu gibi to ita shigo da shi tana ta sako wa al'umma a farashi mai sauki Alhaji Abdulwahab Tijjani ya ce mafita ɗaya ce daga wannan hali da al'umma za su fada ciki ita ce kuwa manoma su koma ga noman rani don cike gibin da za a samu a noman damuna. Lallai ya zama wajibi gwamnatin tarayya da na jiha su ga kewa an karfafa aikin noman rani duk daga ce ga matsalan da su man fetur da sauransu amma lallai a ce an samu abubuwa a ƙasa wanda zai inganta noman aikin rani su dam su fili da su dai abubuwa da ya dace da abin da shafi aikin noman rani. to su manoman da suka yi noma bana waɗanda ake yi wannan sanarwa domin su game shawara ka gare su su ji shawara da ita kuma take balle kuma shawara shine dan abin suka noma to a yi tattalinsa kada ya wasa da shi maza maza in ya nuna a ajiye kada ce daga an girbe kuma za ka yi kasuwa ajiye a siyar su yi tattali na kwarai saboda ganin gibin da za a ke tsammanin za a samu to bangaren ita gwamnati kuma fa akwai wani abun da za ta yi domin hararo shekaru masu zuwa nan gaba to shawarar za mu ba su shine kamar da ke tsari a kasashen suka ci gaba aikin harkar noma dole kayan na'in ta sa wasu dokoki ma yanzu ko kuma tsare-tsare a wasu wurare yanzu ba dama ka je ka yi noma ma ba hanyar da zai tallafa maka na ruwa yanzu kamar yanzu za ka yi noma wannan farin da za a samu to ya kamata a ce muna da dam dam da su bohol bohol wanda idan an samu wannan karancin ruwan to sai shi kuma sai zo abin nan noman rani sai ya dan taimaka a turanci muna ce eh, supplementary irrigation kenan a turanci yawa ruwa ya dauki ana tsamanin ruwa to an samu fari to za a dan sa harbo ruwan nan ya zo ya dan maga mai ruwan sama Daga wannan hasashen al'ummar Najeriya na fatan samun kaka mai albarka don samun sauƙi daga mawuyacin halar rayuwa da mafi yawansu ke ciki a sakamakon tsadan kayan abinci a kasuwanni. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Naku, Nasiru Sani. da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.